amma yanzu na ganka da yara har guda hudu wanda kallo ɗaya za a yi musu a san suna da nasaba da kuma a iya sani na na san zara ta mutu dan da hannun mu muka saka ta a kabari amma yanzu ga zara a gaban mu dan Allah Nasir ka warware mana zare da abawa murmushi Nasir yayi sannan yaran yar uwar Lina ne daga nan ya sanar da su duk filan ɗin da suka shirya a kan yaran sannan ya ce dadi kai ka haife ni na san kuma ka shekaru na har sau uku dadi a iya tsayin rayuwarka ka taba ganin wanda ya mutu ya dawo murmushi dadi ya yi sannan ya ce a'a ban taba gani ba ko na ji labarin mutum ya yi mutuwar gaskiya kuma ya dawo amma na sha jin labari na kuma sha ganin mutum ya yi mutuwar karya. na wani lokaci kafin ya bayyana saboda wani dalili da karfi nasir ya sauke ajiyar zuciya da har sai da su dadi suka ji sautinta a ransa ya ce lallai babba babba ne wanda kuma ya riga ka da kwana ya riga ka da tashi sannan a fili ya ce to kuma dadi har a saka mutum a kabari sosai ma kuwa cewar dadi long sleep injection ake yi wa mutum cewar dadi ya karasa maganar yana kallon nasir murmushin yaƙe nasir ya sannan ya ce to amma dadi kai kana ganin hakan za ta iya faruwa da zara dadi ya buɗe baki zai yi magana yaran suka fito da gudu daga bedroom ɗin ikram jikin zara suka fada suna cewa we miss you sweet mom kafin zara ta yi magana dadi ya ce amma har suke kiran ki da sweet mom kuma kun ce ba 'ya'yanku bane da sauri nasir ya ce i e, dadi haka suka ji na na kiranta kuma sun fi zama a gidan mu fiye da gidansu su yasa suke kiranta da sweet mom ni kuma suke kirana da sweet dad nur ta ce sweet dad anti ta yi mana wanka cikin rashin fahimtar wace ce anti nasir ya kalli momi murmushi momi ta yaɗi da cewa o oh, ikiram suke nufi da zai da sauri zara ta ɗago idanunta nasir ya ce tana nan ne i eh, tana nan tun bayan mutuwar zara take fushi da iyayenta ta ki zuwa ko da sau ɗaya ko nan suka zo iyakacin ta gaisuwa da su ko falo ba ta iya fitowa kullum tana bedroom rana daidai ne ba ta kuka rashin yar uwarta zara ta hana wa kanta duk wani jin daɗi ta takure kanta ta yi maganar irin ta yana kan zara shiru kawai zara ta yi don ita kaɗai ta san me take ji a zuciyarta nasir ya ce to su iyayen nata fa A ajiyar zuciya momi ta soke cike da jimami ta ce hmm, nasir ai idan ka ga zainab yanzu sai ka yi mata kuka ta koje ta koɗe ta rame ta kashe ta yi muguwar rama tun bayan mutuwar zara da tafiyar ka da na'im ta shiga mummunan tashin hankali haɗi da matsananciyar damuwa har hawan jini ta kamu da shi tana nan yau da lafiya gobe ba lafiya baka ga yadda ta koma ba ta takura kanta da rayuwarta haɗi da kuntatawa duniyarta ta hana kanta farin ciki da walwala tana ta azabtar da kanta ta hana wa kanta jin daɗin duniya kuma tana cikin kuncin rayuwa Momi ta yi maganar cikin mutuwar jiki idan tana kan Zara. Aiko take Zara ta ji hankalinta ya yi mugun tashi jikinta ya ɗauki rawa da kyarma. Launin idanunta suka canza daga farare zuwa ja. Ta rinka jin zafi gami da ƙona a ƙirjinta yayin da zuciyarta take tafasa. Makogaranta na tiri saboda jin halin da mominta Zainab ke ciki. Nasir ko baki ya taɓe haɗi da cewa o hisabi ta fara yi wa kanta kenan. Jin abin da ya ce ya sa Zara yunƙurawa za ta tashi da sauri Nasir ya sa hannunta ya danne hannun ta ba tare da ya kalle ta ba dole ta sa zara ta zauna dole ta sa zara ta zauna amma Allah kaɗai ya san zukin da azabar da zuciyarta ta ke yi washe gari jikin Zainab ya dan yi sauki ya sa manir cewa ta tashi su je gida kar su dadi su yi fushi da su kan ba su je taryar ɗansu ba da farko kin zuwa ta yi sai da manir ya ce mata ko dan Na'im ai taji jin abin da manir ya ce ya sa ta miƙewa zumbur haɗi da surar hijabinta ta yi gaba murmushi manir ya yi sannan ya bi bayanta tunda suka nufi gidan gabanta yake muguwar faɗuwa haɗi da buga bugawa da tsananin karfi suna shiga harabar gidan gaban ta yin muguwar faduwa da karfi ko da suka yi fakin kasa fitowa ta ta yi shiru a mota tana sauraron yadda kirjinta ke bugawa da karfi har sai da munir ya yi mata magana sannan ta fito cikin sanyin jiki suka shiga babban falon gidan a falo ta iske yaran suna wasa da sauri ta karasa inda suke haɗi da rungume na imgam a jikinta haɗi da sakin kuka tana ɗaga kai ta hango nasir yana ƙoƙarin barin wajen da sauri ta miƙe haɗi da nufar shi tsayuwarsa nasir ya gyara yana jiran karasowanta don da kowacce ta zo yana daidai da ita tana zuwa ta rungume shi haɗi da sakin rikitaccen kuka mai cin rai tana cewa nasir i made mistake mun yi rashin da har abada ba wanda ba za mu taɓa yi mayar da kamar shi ba na cuci kaina na yi wa kaina illar da har in mutu ba zan taɓa manta ba ikram da ke bedroom jin maganar maimaita yasa fitowa yadda take kuka ya taɓa zuciyar ikram sosai ta fara zubar da kwalla ba tare da ta sani ba nasir ji ya yi zuciyarsa ta yi mugun yin sanyi har ya ji mugun tausayinta ya shige shi a hankali ya cire ta daga jikinsa ya zuba mata ido sai lokacin ya kula da yadda ta koma ta yi mugun baki ta rame kamar wacce ta shekara tana jinyar hiv ko blood cancer gaba ɗaya ta kwarjale ta lalace jiya yi duk wani zafin zuciyar da ƙiyayyar da yake yi mata sun gushi lokaci ɗaya kuma tsananin tausayinta ya mamaye duk wata gaba da jijiyoyi haɗi da gangar jikinsa a hankali ya shiga goge mata hawayen da ke zubowa yana girgiza mata kansa alamun ta daina daidai lokacin idan ikram ya sauka a kan zara da ke shigowa fat ji ta yi kanta ya yi da cikin tsananin tashin hankali bakinta na rawa ta ce zara haɗi da sulalewa ƙasa sumammiya da zauri zainab ta juya haɗi da sauke idanunta akan zara zara da ke karasowa cikin falon ta tsaya cak haɗi da zubawa zainab idanunta idan zainab na kan zara ta fara takowa zuwa gare ta ba tare da ta bi ta kan ikiram da ke kwance a ƙasa sumammiya ba kafa ta sa ta tsallake ikiram da ke gabanta kan hanyar zuwa wajen zara ta ɗauka kowa a falon baki ya buɗe yana ganin ikon allah yadda zainab ta sa kafa ta tsallake yarta ta cikinta da ke sume ba tare da ta kula ta ba ta nufi wajen zara a gigice ya yi inda firij yake ya bude ya dauko ruwa yana zuwa gaban ikiram ya sheka mata ba tare da wani bata lokaci ba ajiyar zuciya ikiram ta sauke haɗi da kiran sunan Zara da karfi Zara bata jira ta gama dawowa hayyacin da bata miƙe tana tangadi ta nufi inda Zara ke tsaye kyam kamar an dasa ta tana isa ta rungume ta haɗi da fasa rikitaccen kuka mai cin rai a hankali Zainab da ke tsaye a gaban Zara ta kafe ta da ido kawai ba tare da ta ce komai ba Zainab ta sa hannu ta raba Zara da ikiram cikin kyarma jiki zainab ta sa hannu tana shafa fuskar zara zuwa jikinta tana zubar da hawaye zara ta dama na san ba mutuwa kika yi ba don kwata-kwata jikina bai taba bani kin mutu ba raina bai taba bani kin tafi kin bar har abada ba jikina ya daɗe yana bani tabbas zaki dawo komai daren daɗewa duk ta gigice ta fita daga hayyacinta kallo ɗaya za ka yi mata ka kasan bata cikin nutsuwarta kamar ma ta juya wajen manir da ke tsaye tun shigowarsa ya kasa kwakwaran motsi balle ya yi magana saboda tsabar rudewa saboda tsabar rudewa da ido kawai yake bin kowa da ke cikin falon a kiɗime ta kalle shi ta ce ka gani ko dama na sha faɗa maka jikina yana bani zara ba mutuwa ta yi ta har abada ba don na san ba za ta taɓa tafiya ta bar mominta a cikin kuncin rayuwa ba amma kake min kallon wata wata mahaukaciya ko taɓaɓɓiya to gashi ka gani da idanunka duk abin da zai samu da uwa tana ji a jikinta ko Allah ya nuna mata a mafarkinta amma ko ɗaya ban ji ba ko na gani akan mutuwar zara ba maganar zainab take yi amma gaba ɗaya kamar a haukace take dadi da ke tsaye a gefe ya ce zainab wannan ba zaran ki bace wannan sunan talina indiya ce kuma ita ce sabuwar matan nasir da ya aura a kiɗa da ta juya tana yi wa dadi wani irin kallo sannan ta juya ta kalli nasir tana yi mishi kallon fiyu sakan kafin ta mayar da kanta kan zara zara ta kira sunanta cikin tashin hankali kasa amsawa zara ta illa kallon zainab kawai da take yi kwalla na zubo mata saboda yadda ta ga zainab ta lalace ta yargwale duk a dalilin ta yanzu ma gashi ta kuma nuna wa duniya a karo na biyu ta fi son ta fiye da yar cikinta duk da zainab ba ta da tabbacin zara ce amma ta sa kafa ta tsallake yarta da ke sume jibiyar da ta nakasa rayuwarta take azabtar da kanta da kuma zuciya da duk saboda ita wannan wani irin mugun so zainab ke yi mata ne haka da har ta fi santa akan rayuwarta da duniyarta da kuma farin ciki da walwalarta ita zainab ma abin ya yi mata yawa ta kasa kukan fili sai na zuci don tuna hawayen idanta suka kafe idanta ya bushe kwata-kwata ma ta daina kuka don ta riga da ta saba da shi murmushin yaƙe zainab ta yi sannan ta mayar da kallon ta ga dadi da momi ta ce hmm dadi na yarda wannan lina ce ba zara ba amma ina da abubuwan da zan faɗa maka kafin nan da farko shekarar nasir hudu a holland ana fama da shi akan yayi aure amma yaƙi rana ɗaya kwatsam sai ya kira ku a waya ya ce ya samu matar da zai aura bayan kamar Tridas ya kuma kira a waya ya ce washe gari yake son a ɗaura auren kuma a Holland din. Dadi a lokacin da Manir ya tambaye ni dalilin da ya sa ka aminta da a ɗaura auren a can. Ce masa kai ka ji muryar matar da Nasir din yake so ya aura a gida. Ko ba haka aka yi ba. Shiru dadi yayi yana kallanta yana son jin karshen magana. Dan guntun murmushi Zainab ta yi sannan ta ce abin tambayar a nan yaushe mutumin da ake fama da shi ya yi aure yaƙi har ya samu matar da yake so. Kuma a cikin kwana uku ya yarda ya amince da ita har suka fahimci juna. bayan kowa ya san bayan zara nasiru bai taba son wata ya mace ba bai taba yin budurwa ba sai ita bai taba tsayawa da wata mace ba sai ita kuma kowa ya san nasir da kabilanci mutumin da baya sa kayan kowace kasar dadi kai da bakinka kace bayan ka je holan da wata biyu ka yi fama da nasir akan ya yi aure ko dan na'im amma ya ki ƙarshe karshe sai ya ce maka ya yi shi da aure har abada dan zara ce kadai macen da yake so ita kadai zai iya zaman aure da ita amma sai gashi bayan wata biyu ya kira ka ya ce ya samu matar da zai aura dan shiru ta yi sannan ta kalli nur da ke wasa a harabar gidan sannan ta mayar da kallonta wajen dadi ta ce waɗannan yaran waye da saurin momi ta faɗa musu kamar yadda zara da nasir suka sanar da su murmushi zainab ta kuma yi a karo na biyu sannan ta ce hmm, momi kun manta sanda zara ta mutu da ciki a jikinta na wata uku gaban momi da dadi ya yi muguwar faduwa da sauri momi ta kalli nasir suka haɗa ido kafin dukkansu suka mayar da kallonsu kan zainab zainab ta ci gaba da magana kuma kallo ɗaya za a yi wa yaran a san sun haɗa jini da ku ta faɗa tana kallon su dadi da momi da ke tsaye kamar mutum mutum sai a lokacin su dadi suka zuba wa yaran ido suka yi musu kallon ƙurilla tsanan take momi ta gano tsananin kamar da nawab ke yi da dadi haka ma dadi ya gano tsananin kamar da nur ke yi da momi zainab ta yi guntun murmushi sannan ta juya wajen nur da nawab da ke durƙusa a gabansu tana musu murmushi cikin sanyin murya zainab ta ce ya sunanku dariya nur ta yi sannan ta ce ce ni suna na nur shi kuma sunansa nawaf ta faɗa tana nuna nawaf murmushi zainab ta kuma yi tana yi musu wasa cikin dabara ta ce ina nufin sunanku na gaskiya yiwa school name kai tsaye wafi ya ce my name is mustapha nasir ita kuma nuru ta ce maryam nasir murmushi zainab ta kuma yi sannan ta ci gaba wow that is wonderful name sunan dadi da momi ta yi maganar tana miƙewa tsaye idan tana kan zara mayar da kallonta ta yi wajen dadi ta ce wannan zara ce akwai dai abin da ke binne a ƙasa ta yi maganar da karfi tana nuna zara ba tare da ta kalle ta ba a hankali zainab ta taka zuwa gaban zara tana kallonta ido cikin ido da sauri zara ta mayar da kanta ƙasa don ba za ta iya jura kallon da zainab ke yi mata ba zainab ta ce zara zan miki magana ta ƙarshe daga wannan magana ba zan ƙara yi miki magana ba ba kuma zan ƙara shiga rayuwarki ko duniyarki ba tunda na ga kin fi son haka kin fi son na koma gefe ba ki son da ringa shigar miki rayuwa haka ya fi miki daɗi da sanya ki cikin farin ciki duk is the last time da zan yi miki magana idan har kika ɓoye min gaskiya kika faɗa min ƙarya ɗan shiru zainab ta yi kafin ta sa hannu ta ɗago kan zara ta saka ta cikin nata ta ce na fi son ki kalli ido na zara idan zaki bani amsar tambayar da zan miki sannan ta ɗaga murya ta ce zara na haɗa ki da girman allah na roƙi ki da darajar ki. sanar da mu gaskiyar al'amarin abin da ke ɓoye ke zara keli ke zara ce kolina a hankali zara ta kalli nasir tana zubar da hawaye shi ma hawayen yake zubarwa dan tun da ya ga yadda zainab ta koma ya ji zuciyarsa ta yi rauni ta karaya a hankali ya daga mata kai alamar i ajiyar zuciya ya sauke da ƙarfi muryarsa na rawa ya ce momi haɗi da faɗawa jikin zainab ta fashe da rikitaccen kuka ita ma zainab kukan ta saka gami da ƙara rungume zara gam a jikinta da sauri ikiran mata rungume su ta baya manir na tsaye ya kasa ko da kwakwaran motsi balle ya iya yin magana saboda tsantsan mamaki da al'ajabi sai da suka daɗe a haka kafin zainab ta zame jikinta daga nasu tana kallon zara cikin kuka ta ce wai zara me yasa zaki min irin wannan horon mai tsananin gaske cikin kuka zara ta ce please kira min alhajin sama da abba na da sauran family ki ce su zo nan a gaban su nake son sanar da ku komai jikin zainab na rawa ta kira abban zara ta ce ya zo da duk yan gidansu sannan ta kira alhajin sama shi ma ta sanar da shi bayan duk kowa ya hallara a falon ne zara da nasir haɗi da yaran su suka fito da sauri duk jama'ar wajen suka miƙe tsaye haɗi da zuba musu ido banda dadi da momi da manir da ikram da zainab da ke zaune ko matsi ba su yi ba alhaji abdullahi ya kalli zara da zainab sannan ya kalli yaran kafin ya mayar da kallonsa ga dadi zai yi magana dadi ya yi saurin cewa ka yi haƙuri ka zauna wannan shine dalilin taron mu ma so muke yi mu ji abin da ke faru, wanda mu ma bamu sani ba cikin mutuwar jiki kowa ya zauna sannan zara ta shiga basu labarin abin da ya faru tun daga farko har ƙarshe kafin nasir shi ma ya dora akan abin da ya sani shiru kowa ya yi a falin yana sauraron sa har suka dasa aya kowa ka gani ya yi jungun jungun yana jimamin abin cikin kuka zara ta durkusa a gaban su bisa gwiwoyinta ta fashe da mahaukacin kuka tana roƙon su yafiya murmushi alhaji abdullahi ya sannan ya shafa kanta ya ce ba komai fatima allah ya yi miki albarka da ke da zuri'arki baki ɗaya. ya sanya muku albarka a cikin rayuwarku sai da zara ta bi kowa da ke falon ta bashi haƙuri haɗi da neman yafiyar kowa kowa ya yafe mata har ikiram kafin daga baya abbanta ya ce ita kuma wannan yar afiruwar ya sunan ta yi maganar cike da tsokana yana kannan laila murmushi ta yi sannan ta ce zainab amma muna kiranta da naila da sauri zainab ta dago tana kallon nasir da zarar tana zubar da hawaye a tare suka dago mata kai alamar i dan kawar da abin abban zara ya ce haba ashe shi yasa na ganta yar afiruwa dariya mandir ya yi sannan ya ce kai abba zainab din ce yar afiruwa kai dai kawai kaga sabon jini shine ka tuna jiya gaba ɗaya saka dariya suka sosai aka yi wasa da dariya kafin su alhaji abdullahi su tafi fir zainab ta ki tafiya sai da ta sa na'im da nawaf da nur a gaba suka tafi ganin an kwashe yaron ya sa ikiram cewa ita ma za ta wezu. fir ita ma ta ki zama gidan wai ba za ta bar momi ta kwashe mata 'ya'ya ta tafi da su ba ita kaɗai ba hakan ba ƙaramin daɗi ya yi wa mandir ba don ya san yanzu rayuwa rayuwarsa za ta dawo nomal kamar da cike da farin ciki da walwala haka rayuwa ta ci gaba da tafiya cikin farin ciki babu wani sauran bakin ciki da damuwa a family dinsu cikin bacci manar ya rinka jin wani mugun ciwo a buret din shi ya rinka jin kamar za ta tsinke yadda kasan tana ci da wuta haka yake ji tsananin azaba ne ya farkar da shi a gigice da sauri ya miƙe haɗi da cire wandonsa ya yi bazurum da gudu ganin yadda jackson ɗinsa ta koma ba karamin daga masa hankali yayi ba don ta kumbura sintim ta yi jajir har fenis dinsa sun koma red kala ga wani irin azaba da zugi da suke yi ji yake kamar zai mutu haka munir ya kwana bai rintsa ba yadda ya ga rana haka ya ga dare saboda azabar ciwo a hankali wasa wasa ciwon ya fara cin karfinsa yana girma ga azaba na ƙara tsananta bayan wata uku sosai ciwo ya yi mugun cin jikin munir ba tare da ya sanarwa wa da kowa ba shi kadai ya san halin da yake ciki gashi kullum kwanan duniya ciwon kara gaba yake azabarsa na karuwa dan raban shi da bacci a rayuwar shi har ya manta dan kwata-kwata ciwon baya barin sa yin bacci gashi yanzu sa da 'ya'yan marainansa sun yi wani irin mugun girma sun yi luhulu sai boyewa yake dan babu wanda ya san halin da yake ciki zainab ta yi mitar kin kwanciyar aure da baya yi da ita har ta gaji ta yi fushi da zuciya akan haƙƙinta da baya bata dan raban fama da su kwana a ɗaki ɗaya har ta manta balle maganar sex tun tana damuwa har ta dangana ta zuba masa ido sannan a hankali ciwo ya fara zubar da wani irin ruwa mai ɗoyi da wari sosai don ko wucewa yi ta gaban ka zaka ji wani irin wari wani lokacin yana bedroom ɗinsa amma warin har falo zainab da ikram sun yi neman abin da ke wannan mugun ɗoyin har sun gaji don su a tunanin su mushe ne bera ko wani abin ne ya mutu haka ciwon ya yi ta cin jikin wani yana ɓoyewa har ciwon ya girmama sosai azabarsa ta ƙaru ga wari da ruwan gyambo da ciwon ke wani lokacin ji yake kamar ya kashe kansa saboda azaba ji yake kamar ana hura masa wuta haka yake ji a jikinsa ganin ciwon ba na ƙara ba ne ya sa shi tafiya asibiti ganin likita bayan an gama yi masa gwaje-gwaje da scanning dakta ya kira shi ofis ɗinsa jiki a mace manir ya yi tsaye don baya iya zama matukar ya zauna yanzu ruwan ciwon zai bata wajen ya kuma cika wajen da wari cikin sanyin jiki dakta ya fara yi wa manir bayanin ciwon ka yi haƙuri ka dangana ka yarda da kaddara mai kyau ko marar kyau saurin katse shi manir ya yi ta hanyar ɗaga masa hannu ya ce filis ka tsagaita maganar ka sanar da ni mai ke faruwa ajiyar zuciya dakta ya yi sannan ya ce fenes kansa ne ya kama ka kuma ta yi bala'in cin karfin jikinka don ta kama jikinka sosai ta yadda ba lallai magani kaɗai ya iya aiki ba ina ga sai mun haɗa maka da tiyata wata irin muguwar faɗuwar gaba munir ya yi lokaci ɗaya jikinsa ya ɗauki rawa da kirma ba tare da ya ce wa dakta komai ba ya juya ya fita da sauri dakta ya miƙe ya biyo shi da gudu yana yi mashi magana amma ko kallon sa munir bai ba yana isa gida ya zube a falo haɗi da fasa da gudu Zainab da Ikram suka fito daga bedroom ganin abin da ke faruwa ya sa hankalin su mugun tashi don sun tabbatar mummunan abu ne yake faruwa a tare suka shiga tambayarsa abin da yake faruwa in ban da kuka babu abin da munir ke yi ko magana ya kasa yi ganin haka yasa Zainab kama hannunsa ta yi bedroom da shi cikin kuka munar ya ce zainab na mutu na gama yawo na tashi daga aiki da kira zainab ta rarrashe shi ya sanar da ita abin da ke damunsa cikin tashin hankali ta sake shi ta yi baya cikin kiɗima wani irin kuka munar ya ƙara fashewa da shi kafin ya miƙe ya cire wandonsa ya nuna mata da sauri ta rufe idanun ta ganin yadda buret ɗin shi ta koma ta zama katuwa ga girma ga ruwan ɗoyin da take zubarwa kalar ta ma ya canza launi ya koma ja daurewa zainab ta yi ta matso kusa da shi ta ce tun yaushe kake cikin wannan halin wata uku kenan munir ya bata amsa amma shine baka sanar da ni ba shiru yayi ba tare da ya bata amsar komai ba da kyar zainab ta rarashe shi ta shawo kansa ta sa shi yayi wanka ta ce ka huta yau gobe sai mu je mu sanar da su dadi halin da ake ciki don wannan ba abun boyewa bane ba kuma a iyaye tana da matukar tasiri kai ya daga mata ba tare da yayi mata magana ba ita ma murmushi ta yi ta fita a falo ta iske ikiram ta kasa zaune ta kasa tsaye sai safa da marwa take tana jiran fito fitowarta tana ganin zainab ta yi wajenta da sauri tana tambayar ta abin da ke faruwa murmushin karfin hali zainab sannan ta ce wa ikram makudan kuɗaɗe ne ya yi asararsa ta faɗa tana barin wajen dan ta san ikram da tambayar tsiya bayan ta ikram ta bi da kallo dan ta san akwai dai wani abu zainab na shiga bedroom ɗinta ta saki haɗi da sakin gigitaccen kuka haka ta yi ta risgar kuka har aka kira sallar isha sannan ta miƙe da ƙirsa saboda kukan da ta ya saukar mata da matsanancin ciwon kai da zazzabi wanka ta fara yi ta shirya sannan ta yi sallah ta fita falo a falo ta iske yaran da ikiram zaune a kan dainin suna cin abinci suna ganin ta suka miƙe da sauri suka rungume ta ita ma zainab rungume su ta yi tana sakar musu murmushin yaƙi na'im ne ya ce momi me ke damin ki baki da lafiya ya yi maganar yana ɗora hannunsa a kan wuyanta dariya ta yi ta ce babu abin da ke na bacci na yi ikiram da ke kallonta ta kalla saurin kawar da kanta ta yi abinci zainab ta zuba a plate ta nufi bedroom ɗin munir da shi da ƙyar ya ɗan ci kaɗan sosai Sai zainab ta ci gaba da rarrashin na tana kara kwantar masa da hankali falo ta dawo ta iske ikiram ta gama shirya yaran har sun kwanta kicin ta shiga ta haɗa ci ta sha sannan ta sha magani ta shiga bedroom ɗinta sai wajen misalin karfe goma sannan ta koma bedroom ɗin mana. dan ta san matukar bata kusa da shi tunane tunane zai ta yi ya zo kuma ya sake kamuwa da wani ciwon bayan wannan ta kuma tabbatar ba zai yi bacci ba a tsaye ta iske shi yana zaga bedroom ɗin hannunsa ta kama haɗi da kwantar da shi a kan bed ta rungume shi haɗi da ja musu bargo zai yi magana magana ta yi saurin haɗe bakin su waje ɗaya wajen karfe biyu na dare manir ya ji karar harbin bindiga a tsorace ya miƙe ya leƙa ta windo aiko idan sa ya sauka akan maka makan ƙatti su bakwai cikin firgici da kiɗima ya fara tashin zainab daga bacci tana buɗe idan ta ya ce tashi yan fashi a ruɗe ta miƙe haɗi da durowa daga kan bed ɗin tana zaro ido waje cikin kirma zainab ta ce yanzu ya zami to masu sauraro a nan za tsaya sai ku tara a lokaci na gaba ku dai ku danna liking ku yi sharing tare da danna